Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki tsauraran matakan tsaro a yankin ƙaramar hukumar Akwanga bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane goma sha shida a ƙarshen makon jiya. Lamarin ya auku ne a wani ƙauye mai suna Wuman da ke kusa da Andaha a ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa yayin da al'ummar Mada ke wani biki. A cewar wani ganau da ya buƙaci sakaye sunansa, mutane goma sha shida ne 'yan bindigan suka harbe har lahira. Da misalin karfe goma, Fulani suka bincika wannan ƙauyen suka kashe mutane goma sha shida. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su fulani sai suka gudu. Da aka same arzo kenan na garin akwanga sunan shi alhaji adamu ibrahim sai ce ba shi da tsane akan wannan abu to sai matasan garin suka tattaro suka je fadan sarkin mada wato cin mada kenan samson gamu yare sai ce musu to ba a doka-doka a hannu su bari za a yi magana da makaman tsaro su dauki mataki a bincika sanadin wannan abun da kuma su wa suka aikata wannan abun amma dai su dai suna da zaton fulani ne kwanakin baya wani dan fulani ya dauki yarinya ya kai ta hotel ya yi amfani da ta har ta mutu amma dai matakan tsaro suna nan a garin akwanga yanzu akwai squad na sojoji daga kefi wanda aka kawo su kusan motoci guda hudu akwai mobile police duk suna suna su mai da hankali a ga abin ba ya sake faruwa ba A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah ta jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce hukumomi su gudanar da bincike kan waɗanda suka aikata kisan a kuma hukunta su. Zainab eh, a gaskiya ce sai da wannan abu da daddare ne ya faru. Fulani mu ma an gayyace su sun zo wurin bikin. Da aka ce waɗansu yan bindiga daɗi sun zo su shiga sai ta harbe mutane har an kashe mutum wajen goma sha biyar. To a gaskiya abu mu ya mu mamaki kwarai da gaske. Asalin gaskiya ba Fulani ba ne. waɗansu ne 'yan ta'adda kawai wanda suka zo suka aikata wannan su su jawo wani atanci tsakanin mu da wannan al'umma don mu da al'umma ma dodi muna zaman lafiya tsakanin mu wancan watan ne aka samu dan wani hayaniya wanda an kashe bafulatani ɗaya da wani yar mada ɗaya to an zauna mun tattauna da shi sarakunan gargajiya na madadin da local government chairman wannan problem din a riga an gaskiya abun bakin ciki ne mu mun bakin mun fir da shi muna so jami'an tsaro su tabbatar cewa sun binciko waɗannan mutanen su a hukunta su. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya ce tuni gwamnati ta amince da tura jami'an tsaro a yankin. Jami'an tsaro sun gurin kuma ana magana da duk wanda suke da hannu a cikin wannan A Aga cewa an sami asalin lafiya kamar yadda ya kamata. Shi mai girma gwamnati ma ya riga ya bada wannan umarnin, a riga an bisa security a wannan area ɗin. Eh, saboda kana sake samun barkewa na wannan tashin hankali abin da mu muke kira da al'ummar mu shine sun dade shekara da shekaru aro aro ana zaman lafiya to bai kamata kuma ce idan wani abu ya taso a mutane su dauki doka akan hannunsu ba ana kashe kashen juna ba shi da wani amfani sa'an yana ciyar da kasa baya eh, kuma wanda suke haddasa irin wannan tashin hankali dole ne za a hukunta su. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura domin kuwa na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa amma bai ɗauki wayata ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.